ba wai batun rikicin 'yan yankin ingilishi da sojojin gwamnatin kamaru ba ne a'a batun rikici ne na kabilanci na jihohin benue da taraba a najeriya da ke makwabtaka da kamaru inda suka kwashe shekaru suna fama da shi wani mazaunin kan iyaka ya ce a mako da ya wuce a wani ƙauye kimanin mutane goma sha biyar ɗauke da makamai sun shiga wani shago suka kwashe abinci da abubuwan sha washe gari a kan hanya an sake samun labarin wasu gungun 'yan bindiga daga najeriya a cikin sa'o'i 24 kacal sun yi awon gaba da mutane 22 da ke wucewa suka yi garkuwa da su magajin garin kan wannan iyaka ya ce ya sanar da shugabanninsa kuma ya ce sun bashi shi kwarin gwiwa kan mayar da martani mai inganci daga hukumomin kamaru don gyara lamarin jibrilla ahmed ɗan kasuwa ne mazaunin wani ƙauye a iyakan kamaru da najeriya mu wazara tsakanin iyakan kamaru da najeriya mu abin gaskiya ya fara damun mu suna cin suna yakin su mu muna nan muna nan mu muna nan shiru ba mu da matsala amma yanzu abin ya kai sun fara ƙetura su sun fara zuwa shashin mu suna kashe kashe su kama ya'ya suna mana garkuwa da mutanen mu su shiga da mu su yi barna su yi kashe kashe duka tun eh, abin kuma mu ya fara damun mu gaskiya kamata ya a ce gwamnatin kamaru da najeriya su zauna su dubo marandan zancen in ba kamar nan gaba abin zai zama yaƙi tsakanin najeriya da kamaru kun ga abin bai zai kyau ba kuma muna zaman lafiya tsakanin kamaru da najeriya to kar wannan kuma ya haddasa tashin hankali tsakanin mu a yankin kudu maso yammacin kamaru da ke makwabtaka da najeriya hukumar gudanarwar gundumar akwaya ta rubutawa. hakimin manyo a farkon watan maris inda take gargadi kan irin wannan kutse-kutse a garin misaga equal a cikin watan fabrairu a wannan kuma an ɗora wa fulani makiyaya daga najeriya alhakin bayan kazamin fada da 'yan ƙabilar tif a cewan hukumomin yankin an kashe mutanen ƙauyen da dama a ɓangaren kamaru ƙaramar hukumar akwaya ta ba da shawarar kulla hulɗar diflomasiyya da Najeriya tare da ƙarfafa tsaron iyakokin ƙasar. Kadan ba a manta ba a ranar Juma'a bakwai ga watan Afrilu a ɓangaren Najeriya a jihar Benue hukumomin yankin sun yi gargaɗin barkewar sabon rikici tsakanin makiyaya da manoma. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.